Duk da ci gaba da yaƙi da ake yi da cutar corona a Najeriya hukumar da ke kare yaduwar cutuka ta ƙasar NCDC ta sanar da cewa an samu mutane 45 da suka kamu da cutar a faɗin ƙasar. Hukumar ta bayyana cewa an samu ƙarin waɗanda suka kamu da cutar ne a jihohin Ondo, Lagos, Gombe, Katsina, Rivers da Nasarawa. Well, there are no side effect. I'm very pleased that uh, I have got the second uh, a lokacin da shugaba Buhari yake nuna farin cikin samun rigakafin corona na biyu na allurar AstraZeneca ya ce ba wata matsala da ya samu a jikinsa. Shugaban wanda damuwarsa ita ce kamar na wasu 'yan Najeriya na amfani da kariyar fuska wanda wasu ke cewa yana hana su numfashi wanda da alamu yanzu zai rage ko daina sawa gaba daya. Duk da haka jami'an kwamitin Yaki da cutar na shugaban ƙasa na aza alhakin ci gaba da bullar cutar kan yadda mutane ba sa saka kariyar fuska. wanke hannu yadda ya dace shiga cunkoson jama'a da sauransu wanda hakan ya sa gwamnati ta dakatar da kulab-kulab da takaita taruwa a bukukuwa da sauran wurare da mutane ke cunkushewa waje ɗaya. Dr. Muktar Muhammad shine manajan kota kwana na kwamitin yaki da cutar corona a Najeriya. Saboda haka muna ƙoƙarin jan hankalin jama'a da kuma hukumomi a wanda suke da alhakin kula da jama'a da su tabbatar sun ɗauki matakai na kare jama'a ko da wannan zai kunshi daukan hukunci ga waɗanda suka ƙi. wannan doka abin da za a ƙara la'akari da shi shine cewa um, wannan cutar ana iya shigo da ita daga ƙasashe da yawa kuma hukuma tana bakin ƙoƙari domin a tabbatar cewa an sa matakai an kula da duk wani wanda zai dawo najeriya ko zai shigo najeriya daga wata ƙasa an yi bincike yanda ya kamata shi ma ya bi ƙa'idoji yanda ya kamata sannan kuma waɗannan mutanen idan suka keta doka to lallai ana ɗaukan hukunci a kansu wanda ke hukunci ne mai mai tsanani da ya shafi a dakatar da amfani da fasfot ɗinsu na akalla tsawon shekara guda ko sama. Zuwa yanzu a rukunin farko kuma kashi na biyu na rigakafin an yi wa mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da sittin da shida da ɗari biyu da ashirin da takwas wato kashi casa'in da bakwai cikin ɗari. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.